Assalamu alaikum 'yan uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna aljana ko mutum kashi na uku. A jiya idan ba ku manta ba, mun tsaya ne a inda Aminatu bintu Saifulla take musu bayani. Idan dai ana son a dawo da Nawwaratu daidai, to sai an samu nasara raba ta da wannan zoben, inda malam yake cewa ai ba ita kaɗai ba ce, domin har da Samira ta a jikinta. Suna cikin haka ne suka ga ɗakin gaba ɗaya ya yi duhu ga wani bakin haske da yake fitowa daga bakin Nawwarat ta zube a ƙasa duk gaba ɗaya hankalinsu ya koma kanta. A nan ne muka tsaya yanzu insha Allahu za mu ci gaba. Bayan haka muna miƙa godiya ta musamman ga gwanayenmu na littafi na biyu. Habib Idris wanda ya samu damar yin comment na farko. sai suwaiba ahmad wacce ta samu damar yin comment na biyu sai kuma nasihat umar da ta samu damar yin comment na uku duka muna miƙa godiya ta musamman a gare ku da ma duka waɗanda suke yin comment a labarinmu da yi mana fatan alheri godiya ta musamman da jinjina a gare ku gaba ɗaya Wutar ɗakin ta ɗauke ko'ina baƙi ƙirin ba ka iya ganin komai. Aminatu bintu Saifullah ce ta ce, Malam ya kamata ka yi wani abun don suna dab da isowa inda muke. Kuma ga Nawara cikin wani yanayi, wannan baƙin abin da ke fitowa daga bakinta alamun suna son fitowa ta jikinta ne. Wanda hakan ba daidai yake da yake kuma da ta rasa rayuwarta idan hakan ta faru. Nawar yana jin haka sai ya ce Malam ka taimaka don Allah ba ni son in rasa Nawara a rayuwata. shi kansa malam al'amarin ya soma firkita shi bai yi tsammanin abin ya kai haka ba karatu ya so yi cikin gaggawa su ma sanarwar suka soma karanto duk aya da ta zo a bakinsu sai dai sai da suka yi kusan minti talatin sannan hasken ɗakin ya soma dawowa gidan kuma ya daina girgiza nawara ta bude ido sai dai ta kasa magana sai bin su take da kallo kamar wata taɓaɓɓiya duniyar aljanu lokacin da su bar suka karaso ba su ga Amina ta binti saifullah ba don sun riga sun bace musu sun yi sun yi su bi su amma ina sun kasa sarki ya yi takaicin haka sosai suna tunanin ta ina za su bi su je duniyar bil'adama saboda wani katanga da ke tsakanin su sun yi tsafin sun yi tsafin amma sun kasa rusawa Shi ne suka yanke shawarar fitowa ta jikin nawara amma ina ba su samu hanyar fitowa ba saboda ƙarfin addu'ar da malam ke yi don sai da ta ƙona waɗansu daga cikinsu dole suka koma ta katanga suka fara aikin rushewa a can kuwa hanyar maiduguri tunda suka kama hanyar zuwa maiduguri malam ya faɗa ma babban malaminsa ga sunan tafi sun isa lafiya an ba su tara da karamci mai kyau inda aka yi musu masauki da kayan abinci Malam ne zaune da babban malaminsa Ismail Maiduguri yana fayyace mashi matsalar da take tafa da su a kan nan wara sai da ya numfasa sannan ya ce lallai rayuwar yarinyar nan tana cikin haɗari. Amma kuma in sha Allahu komai zai daidaita za ta dawo yadda take da izinin Allah nan malam ya sa aka kawo mishi nawara sam ta kasa haɗa ido da shi ya yi mata magana ba ta amsa mishi ba ɗaya daga cikin almajiransa ya kira ya ce ya ɗau kasko ya samo garwashin wuta a cikin gida ya ɗebo wani gari ya zuba a cikin kaskon ya miƙa wa nawar mai na 'yar saudiya ya ce ya shafa mata a fuska da ƙyar nawar ya samu ya shafa mata da taimakon awal da ya riƙe mata hannaye malam ismail ya sa aka kira mai sauran malaman da suke karatu da su ya tashi ya haɗa maganin mix da habbatu sauda da kuma zaitun sai man tafarnuwa da ya samu da kuma ganyen magarya ya haɗa waje ɗaya sannan ya karanto addu'o'i ya tofa a ciki ya umarci wasu malaman da su sake rike ta da kyau ya matso ya shafa mata a fuska da kafafuwanta wani irin uban ƙara take tana ta fusge-fusge ta ce malam ku sake ni kada ku kashe ni ni ban zanto daga cikin jinsin bil adama ba bata karasa faɗa ba ta faɗi sumammiya zoben da ke hannunta ne yana fitar da hayaƙi nan take ya koma launin ja sai a lokacin ne malam ya hango zoben ya sa hannunsa a cikin wani koko kokon magani don don cire zoben da ƙyar zoben ya fita amma kuma me zai faru ana cire zoben sai suka ji ƙara a cikin zoben kamar ana cewa kar ku ƙara sani tuni malam ya saka shi a cikin wani kwalbar magani ya narke gaba ɗaya jiyowar da za su yi gare ta kuma sai suka ga halittar nawara ya canja ba kamar yadda take ruwa biyu ba yanzu ta dawo asalin nawaranta awwal ya ce malam yanzu duk asirikan da ke jikinta sun kare kenan ya ce a'a da sauran kaɗan dama babban matsalar ita ce wannan zoben Shi ne ƙarfin asirin yanzu kuma mun cire mata shi alhamdulillah jira muke ta farfado sai a ɗora mata da Amina aminatu binta saifullah da ke gefe ta ce lallai babu abin bautawa da gaskiya sai allah ubangijin sai ubangijin mu allah yanzu da ayoyin Allah aka cire wannan zoben mai ƙarfin tsafi kuma an riga da an gama halaka wannan zoben da mai zoben wato gimbiya samiratu yanzu saura sai Gulmiyanu da mukarabansa don ba zai taɓa yafewa ba gwara ma a halaka su duka don mu ma mu samu yancin kanmu ta yadda za mu bauta wa ubangijinmu Allah. Duniyar aljanu kuwa a fadar sarki Gulmiyanu Masarautarsu tana girgiza yayin da waɗansu suka faɗi suka mutu saboda wannan zoben da aka ƙona. su ne sai zubewa yake su ma suke ta zubewa. Da ruwa ya cimma masarautar ma gaba ɗaya suna neman ceto. Sarki da Kiyara da Ambar sun tsira da ƙyar. Sarki ya ce an ƙona zoben nan shi yasa wannan abin ke faruwa. Cikin wuci Ambar ya ce ba za su yarda ba sai sun ɗau fansa. Kiyara ta ce mu koma jikin Nawara. mu da naman jikinta kawai don shi ne kaɗai hanyar da za mu ɗaufansa. Saiki ya ce haka za a yi, ta kalli ambar cikin ɓacin rai, ta ce ai duk laifinka ne, ba don ka nuna kana son ta ba ai da tuni mun daɗe da mance shafinta, can kuma kowa ya buɗe can kuma kowa ya buɗe alƙur'ani don yin karatu sai suka ji ihun nawara tana cewa wayyo za su kashe ni. Aminatu ta ce malam ku taimake ta za su kashe ta. tunda har ta yi silar tarwatsewar komai nasu ba za su bar ta da rai ba nan da nan suka fara karatu sosai su sarki da suka ga za a kona su sai suka fara cewa za mu fita kar ku ƙona mu ita ku aminatu cewa take malam ku ci gaba kada ku bar su azzalumai ne ba sa yafiya za su iya yin abin da ya fi wannan idan aka bar su duk yadda su sarki da ambar suka so su fita sun kasa saboda yadda ɗakin gaba ɗaya yake wani warin magunguna ga kuma ayoyin Allah da ke fita a bakin manyan malamai cikin sauti karatu suke har sai da suka tabbatar da sun kona su kurmus sannan suka daina ita ma kuma ta faɗi ƙasa kamar matacciya malam ya ce alhamdulillah komai ya yi daidai an kona su yanzu kawai mu jira mu ga yanayin tashinta aminatu ta ce malam mun gode sosai yanzu ni zan yi tafiya ta duniyarmu tunda komai ya yi daidai Idan Nawara ta farka a gaisar min da ita, ta juya ta kalli Nawar da Awwal ta yi musu murmushi, ta ce musu, saduwar alkhairi, Nawar, ka riƙe Nawara da amana, duk da dai na san a yanzu idan ta farfado ba za ta san waye kai ba, ba za ta tuna komai a kan soyayyar da kuka yi ba, amma na san dai kai ɗin jarumi ne a dalilin san da kake mata, ka tsamo ta daga duniyar aljanu zuwa asalinta ta mutum, sai dai rayuwarka ka sai da rayuwarka don ka ceto a bar da kake so jarumtakarka ta burge ni sai dai kash ina mai tausaya maka saboda yanzu za ka sake shiga cikin wata jarabawar so don asalin nan wara ba ta soyayya asali ma duk wanda ya ce yana son ta to daga ranar ya zama maƙiyinta don a cewarta har yanzu ba ta haɗu da namijin da ya yi daidai da rayuwarta ba. Ko da ta farfaɗo yanzu ba ta san da ka ba, ba lallai ba ne ta amince maka. Sai dai na san kai ɗin namiji ne wanda za a kira da sunan namiji a cikin jaruman maza. Ka yi haƙuri da duk abin da zai biyo baya. Insha Allah komai zai daidaita. Take a nan nan war ya ji gabansa ya faɗi. Idanuwa ya zaro cikin wani sabon tashin hankali. Gumi ne kawai yake ketowa a jikinsa ta ko'ina. Gumi ne yake ta ketowa ta ko'ina a jikinsa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai yake ta nanatawa a zuciyarsa. Aminatu ta ce na bar ku lafiya cikin amincin Ubangiji, cike da kewar Nawara da tausayin Nawar ta tafi, ganin yadda duk ya ɗaga hankalinsa akan abin da ta faɗa masa. Nawar da ke zaune cikin matsanancin damuwa kasa amsawa Aminatu sallamar da take yi musu yayi sai tunanin zuciya ke yi anya zai iya jure rashin Nawara a kusa da shi kuwa don ba ƙaramin illa soyayyarta ta yi masa ba a zuciya awal ne ya dafa shi ya ce kar ka damu abokina insha Allah kana cikin tsarin irin mazajen da Nawara za ta so kuma da yarda Ubangiji sai ka samu soyayyarta um ya ce kawai ya ce to Allah ya sa amma awal na tabbatar da kaddara ce ta faɗo min kowane ɗan adam da kalar tashi kaddara fata na ubangiji ya kawo min agaji a cikin al'amarina Awwal ya ce haka ne dakto, Allah ya shige mana gaba amin. Nawara da ke kwance ta soma motsi alamun tashi kenan. Awwal ne ya lura da hakan, da sauri ya taɓa Nawara ya ce, kaga tana motsi. Bari na je na kira malam, su duka biyun suka shigo, malam ya ce kar ku damu za ta tashi da kanta, yana gama rufe baki Nawara ta miƙa tare da yin salati. Buɗe idan da za ta yi, sai ta raba bakin fuskoki a kanta tsaye ta tana tana ta zaro ido ta ce na shiga uku lafiya na ganku a ɗaki na nan ta fara laluban neman hijabinta don ta kulle jikinta Ta tarab suka yi ido hudu da nawar wanda ya ji gaban shi ya faɗi ta kuma ta ce malam lafiya ka tsira min ido sai ka ce ka ga sabuwar halitta cikin tsiwa take maganar cikinsa ne ya murɗa alamun kamar zai yi zawo nan kuma ta saki kuka tana kiran hajiya na shiga uku wasu mutane a ɗaki na don Allah ku yi hakuri ku fitar min daga ɗaki malam ya yi murmushi ya ce alhamdulillah lallai kam sauƙi ya samu sai ta juya ta kalli malam da alamun tambaya a bakinta sannan kuma ta ƙara duban ɗakin da take ta ga ashe ba gidansu ba ne sai ta fashe da kuka tana cewa ina ne nan kuka kawo ni malam ya ce ya haƙuri samiratu ba ki da lafiya ne shi yasa yanzu dai ki tashi ki yi wanka ki canja kaya sai in yi miki bayani ba tare da ta yi musu ba ta ce to malam ya ce da sanarwar da su fito su ba ta waje malam ya kira 'yar uwarsa da ta taimaka wa samiratu ta yi wanka ta ce to malam ta shiga ta samu nawara ta tashi amma jikinta yana mata kamar ciwo-ciwo da taimakon matar nan ta yi wanka da ruwan magani sai ta ji jikin nata ya yi mata daɗi ta fito daga wankan matar ta kawo mata kaya tare da abinci bayan ta gama ne malam ya ce ta fito ta same su a falo Bayan ta zauna suka ƙara haɗa ido da na'awar ta ga ita yake kallo sai ta ji ta tsani wannan na'awar ɗin don ta ƙi jinin kallo ko kaɗan shi ko zuciyar shi sai harbawa take yi kamar za ta fashe don ya hango tsagwaron ƙiyayya a idanun nawara Malam ya gyaran murya ya ce Samiratu na san baki san ina ne nan ba kuma baki san suwaye mu ba wato kin daɗe, baki da lafiya ne tsawon shekaru bakwai da suka wuce sai saurin zabura ta ce shekaru bakwai fa ce wannan wani irin ciwo ne da ke damuna har na tsawon shekara bakwai ban sani ba malam ya ce kai ki damu a sannu za ki san komai ya ci gaba da cewa za ki iya tuna yaushe rabanki da gida ta yi shiru tare da yin wani ɗan tunani sai ta tuna abin da ya faru lokacin da za ta je sallah gidan baba rabi sai ga wani guguwar iska ya taso ta saurin cewa wallahi jiya ne da na bar shagon ɗinki ɗinkin mu zan je gidan baba rabu sallah sai ga wani guguwan iska ya taso abinda kawai zan iya tunawa kenan malam ya ce yawwa to ba jiya ba ne yanzu kusan shekaru bakwai kenan da faruwar wannan al'amari ta dafe kirjinta ta ce na shiga uku malam to yanzu ina iyayena ba dai tsawon shekaru bakwai bana tare da su ba wayo Allah abana shine abin da ta ringa faɗi. Wai me ya same ni haka ne? Kai malam ya ɗaga mata alamar kai malam ya ɗaga alamar ba ta tare da iyayenta. To yanzu nan wani gari ne yace ce Maiduguri. Ido idanuwa ta zaro kuma ta saki kuka. To waye ya kawo ni mai Maiduguri? Malam ya ce labari ne mai tsawo kuma mai cike da al'ajabi da tausayi. Yanzu dai ki bari idan kin huta za ki ji komai in Allah ya yarda. Kuka kawai take tana cewa don Allah su kai ta wajen iyayenta ta ga a wani hali suke malam ya ce ya isa haka na ware ki in insha Allah za mu sada ki da iyayenki ta ce to na gode nawar da awwal ta ba su tausayi sosai da sosai malam ya ce tashi ki je ki kwanta abinki kai ki saka damuwa a ranki kin ji kai ta ɗaga masa tana sharar kwalla bayan ta shiga ciki malam ismail ya kalli malam da sanarwar ya ce ya kamata mu kai yarinyar nan wajen iyayenta Awwal ya ce haka ne kam sai mu je gobe ko tun da Kano ne wajen ba zai yi mana wuyan ganewa ba. Haka ne Allah ya kai mana rai sai mu ji. Aka suka rabu kowa ya nemi masaukin da aka bashi ya je ya kwanta. A yau ne su Malam Ismail da su Awwal da Nawar za su Kano tare da Nawara. Tafiya suke cikin mota kowa da abin da yake sakawa a zuciyarsa har suka isa Kano. Alhaji Idrisa ne kwance a falonsa yana tunanin rayuwa. Hajiya Maimuna ta kawo masa ruwan sha da abinci, zama ta kusa da shi ta ce, Malam har yanzu ba za ka daina yawan tunanin nan ba ko? Ya ce, Haba Maimuna, ai tunani ya zame mun dole, yau a ce shekara bakwai babu nawara babu alamarta. Yau ko da gawarta na gani da ya fiye min kwanciyar hankali, ba mu san a wani hali take cike ba haka ne alhaji haka Allah ya kaddaro mana mu ci gaba da yin addu'a insha Allah za mu samu mafita suna cikin wannan magana ne wani yaro ya zo ya ce ana sallama da alhaji wai baki ne daga maiduguri ya ce to ka ce su shigo ɗan aiken ya ce to ka ce su shigo na aiken ya koma ya ce wa su malam ismail an ce su shigo nawara tana cikin mota zaune ba don su malam sun dakatar da ita ba da tuni ta falla da gudu ta shige gidan sai tsaki take ta ja shi ko nawar kallon ta kawai yake yi yadda ta haɗe giran sama da ta kasa a zuciyarsa ya ce wannan yarinya za a yi daru da ita ba kaɗan ba muryar malam ne ta katse masa tunaninsa malam ya ce tu fito ki mana jagora cikin gidan naku kamar kwajira take a mata magana cikin murna ta fito waje tana, tana washe haƙura ta ce to, malam ya ce to bismillah mu je ita ce a gaba tana tafiya cikin nutsuwa suna karasowa tsakar gidan suka ci karo da zainab tana wanke-wanke tarab suka yi ido hudu da samiratu zainab ta saki kwanon hannunta ta arce cikin gida da gudu tana umma umma ga tanan ga tanan fa yayin da ta fada jikin hajiya maimunatu ta ce ke lafiyanki kuwa alhaji ne ya ce ta zainabu a kika gani kike guduwa ka sai a ki kike yi jiya an ce abba ni ce kunnuwan shi ne da ta jiyo mishi muryar da ba zai taɓa mantawa da shi ba muryar da kullum yake mafarki da tunanin allah ya sake haɗa fuskokinsu kafin mutuwar shi a tare suka ɗago idanunsu cikin sauri shi da hajiya mai suka, suka zuba su a kofa nawara ce a tsaye tana hawa 'yan farin ciki alhaji idrisa da hajiya murnatu suka yi zumbur suka miƙe tsaye kowanne bakinsa na rawa sun kasa furta kalma ɗaya da ƙyar kamar haɗin baki suka ce samira tike ce kuwa ƙarasowa ta yi falon da gudu ta rungume iyayen nata tana kukan murna abba umma ce na waranku ban mutu ba ina nan war da ke gefe sun ba su tausayi ba kaɗan ba har sai da ƙwalla ya fito musu nawara ta ce zainab ni ce fasis ɗanki wacce kuke kwana a ɗaki ɗaya da gudu zainab ta rungume ta nawara na ina kika je na yi kukan rashin ki ba kaɗan ba na tsawon shekaru amma kin dawo kenan ba za ki sake komawa ko nawara ta share mata waye ta ce kai ki damu sista z na dawo kenan insha allahu ba zan sake tafiya na barki ba Allah sarki dama 'yan magana sun ce Sabo turken wawa sai a lokacin Alhaji Idrisa ya kalli bakin kofa inda su Malam Ismail ke tsaye cikin tausayi. Ya karasa su tare da mika musu hannu suka yi musabaha sannan ya nuna musu waje. Suka zauna aka gaggaisa Malam Ismail ne ya fara magana ya ce Alhaji mu baki ne daga Maiduguri mun zo ne don mu sada ka da 'yarka Samiratu Nawara sannan kuma mu fayyace maka abubuwan da muka sani. Alhaji ya ce ikon Allah ashe duk shekarun nan da suka shuɗe Samiratu tana mai duguri ba mu sani ba. Malam ya ce a'a ba ta mai duguri. tana duniyar aljanu har na tsawon shekara bakwai. Nawara ta zaro ido tare da dafe kirji ta ce duniyar aljanu kuma Malam ya ce e. Alhaji ya jinjina kai ya ce lallai kam na yarda saboda na tafka babban kuskuren da ko makiyina ba zan yi mai fatan shiga irin halin da na shiga ba nan dai malam ya kwashe labarin ɓacewar nawara har zuwa lokacin da aka ganta Babu abin da Hajiya Maimunata da Alhaji Idrisa ke yi. Da ita kanta Nawaran ke yi sai kuka. Nawara tana cewa yanzu ni ce na yi tarayya da aljanu Abbanta ya ce, Nawara ki yafe min duk ni na jawo miki na rashin ɗaukar shawara da maganar malaman Islamiyya ku. A'a ba, ni ba kai min komai ba, kaddara ce kuma ta faɗo mana, Allah ya yafe mana baki ɗaya. Ta ɗaga ido ta yi wasu su malam godiya. Malam ya ce, ba sai kin mana godiya ba, ki wa Allah godiya sannan kuma ki gode wa Auwal a bisa sadaukar da ransu da suka yi suka ceto ceto taki rayuwar sannan kuma Aminatu binti Saifullah duk da wannan ta riga ta koma duniyar duniyarsu Nawara ta kalli sunawar ta ce yaya Awwal yaya Nawar ina matuƙar godiya akan tsamo ne da kuka yi daga daga wajen aljanu zuwa mutum Allah Ubangiji ya saka muku da mafificin alkhairi ya ba ku abokanan rayuwa na har abada ya sa aljannar firdausu ce makomaku kowa ya ce amin sanarwar sun ji daɗin addu'arta malam ya ƙara yi wa alhaji idrisa nasiha akan shiga hurumin aljanu da yawaita addu'o'in kariya nan dai malam ya yi ta nuna musu abubuwa masu mahimmanci da kuma hanyoyin da za a bi don guje ma shaidanin aljanu daga bisani aka aka kai su ɗakin baƙi tare da abinci da abin sha an kara masu sosai nawar Nawara da ƙanwarta suka fada ɗaki ana ta hiran yaushe rabo. Alhaji Idrisa ya hana a faɗa kowa dawo wannan wara ya ce sai ta yi kwana biyu lokacin ta huta. Kwanan su malam biyu ne suka tafi. Kowa ya kama hanyar garinsa tare da abin arziki da ƙyar suka amsa. Nawar ya tafi cike da begen a bar son shi. Kwanan Nawara biyu a gida cike da jin daɗin ganin 'yan uwanta da abokan arziki an zo ta yi murnar dawowarta har da malaman islamiyarsu da aminiyarta Khadija. wanda sai da suka yi kukan farin ciki sake ganin juna sau da kuwa wato yayan nawara har da ɗan ƙwarya-ƙwaryen walima ta shirya ma nawara mami hafsa da autar ta Mimi, sun yi murnar dawowar sanarwar mimu ta shirya ma yayan nata abinci kala-kala bayan ya yi wanka ya zo ya ci abinci sannan ya ba su mami labarin abubuwan da suka faru mimu ta ce lallai hamma kai jarumi ne da da kowace mace za ta zo samun ka a matsayin namijinta. Gaskiya anti nan wara ta yi dacen gwarzon namiji ɗan kwalisan matasa, amma zan so in ga wannan antin nawa, harara ya watsa mata ya ce, ki ji min yarinya da iya yi. ki har kin san wani jarumi, murmushi ta ta rufe idanunta ta ce, la hamma ai da gaske nake ko mami, mami ta ce gaskiya ni ma zan so in ga wannan nawaran da ta kaɗa kwakwalwar hamman nawa. Suka saka dariya mami ta ce, da fatan dai baka yi ƙauran baki wajen furta abin da ke zuciyarka ba. Nawar ya ce, mami ya ce mami cikin cikin raunanniyar murya. Da wuya Samiratin Nawara ta so ni, don yadda Aminatu ta ce mana, kwata-kwata ba ta da lokacin wani ɗa namiji, sannan kuma da alamun ta tsane ni. Mami ta ce me yasa ka ce haka? Nan ya bata labarin Nan ya bata labarin abin da Aminatu Binta Saifullah ta faɗa masa da za ta tafi, da yadda kuma Nawaran ta nuna masa a Maiduguri. Mami ta tausaya ɗan nata, lallai jarabawa ce ke bin ka Nawar. Abin da zan ce maka ka dage da addu'a. Insha Allah idan Nawara alkhairi ce a gare ka babu markawa sai ka aure ta. Murmushin jin daɗi ya ce, Na gode mamina, Allah ya bar min ki, ki ga jikokinki. Bayan kwana biyu da dawowarsa ne yana yana kwance a kan gado yana tunanin nan waƙar da yadda zai tunkare ta da maganar soyayyarsu ya tuna yadda ya ga farin cikinta a lokacin da suka je gidansu wajen da ta ga iyayenta ya yi murmushi tare da limshe idanun shi ya ce ni mai son ki ne mai so na sosai ma na hakika wanda ba za ki taɓa samun masoyi kamata ba ya ƙara sakin murmushi ji yayi an taɓa shi Jiya an taɓa shi, ya yi saurin buɗe ido yana cewa, Nawara ke ce kika zo, sai kuma ya ga ashe ƙanwarsa ce Mimi, ya ce, Au, Sori ki yi haƙuri, au ya aka yi ne, Mimi ta ƙarasa zama wajen da yake, tare da cewa, amma na lallai ka yi zurfi a cikin son anti Samira, ya yi murmushi. Amma Filis ka rage wannan son da kake mata, don kai ya yi maka illa, don so bala'i ne idan ya yi yawa cikin mamaki yake kallon auta. ya ce auta ba da ya kin fara soyayya ba me ka gani ne to in ba haka ba ta ya kika san so yana da illa idan yayi yawa dariya ta ta ce kai hamma ai ba abin mamaki ba ne don na san kalmar so da illa da da zurfafawa kuma a cikinsa idan ka yi la'akari da yanayin zamanin nan namu da mu yara muke, tashi da kallace-kallace da karatun littattafan soyayya ya ce e eh, lalle mimu na ga alama kin isa aure to ke ina kika san ma'anar su? kai hammanni ban ce aure nake so ba kawai dai na san kalmar so ne a bakin ƙawayena da yake duk suna da samari ni ce dai bana kula samari kuma suna bani labarin samarinsu da irin san da suke yi wa juna baki ta turo ta ce sannan ma ai na isa auren tun da shekara ta sha bakwai yanzu Tana faɗin hakan ta bar ɗakin da gudu don kunyar yadda ta ga yayan nata ya kafe ta da ido. Sai da ta kai ƙofa ne sannan ta ce Dr. Awwal ne yake neman ka. Oke ki ce mashi ya shigo. Haka ya ce mata kawai ya juya yana mamakin irin abin da Mimu take faɗa mashi. Dr. Awal ne ya shigo ɗakin da sallama Nawar ya amsa masa, ya ce kana nan dai kana yin wannan banzan tunanin naka ko? Ajiyar zuciya Nawar ya sauke ya ce, Awal ya kamata mu je Kaduna filis don zuciyata ba za ta iya haƙura da Samira ba, ina so in faɗa mata abin da ke raina, ko da ba za ta amince min ba, zan dai faɗa mata ne ko zuciyata ta daina zuzugin da take. Awal ya ce,